Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. A wannan rana ta Juma'a wadda ta yi daidai da takwas ga watan Janairu shekara ta 2021. yanzu haka agogonmu na cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare a nan gundumar Columbia. Inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara da kanin labarai. Jiya Alhamis, 'yan majalisar dokokin Amurka biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kiran da a tsige shugaba donald trump nan take daga makamansa zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden jiya alhamis ya fito fili ya gabatar da merrick garland a matsayin babban lauyan da zai jagoranci ma'aikatar shari'ar kasar a sabuwar gwamnatinsa amurka ta dakatar da haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayan kwalliyar faransa da jakankunan hannu da sauran kayayyakin da take shigarwa da su kanin labaran ke aka saurara muna tafe da cikakkun labaran duniya. A cikin shirin muna tafe da ƙarin bayani akan yadda rantsar da shugaban ƙasar Ghana ya gudana wanda aka yi a jiya. Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta yi ta dakatar da ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki. har sai an kammala dukkan wasu tsare-tsare. Kuce kuce ne ya yawa a kan tsari da hukumar da take kula da harkar wutar lantarki wato na kai to shi kuma minista abu maganganun kuce kuce ya zo ya yawa a kan abun. Ba rahotannin namu kuma muna tafe da shirin da ɗan gari. Shirin da ke duba rayuwar al'umma a garuruwansu. Haka kuma za ku ji nasihar Juma'a. Amma yanzu kamun duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jiya Alhamis manyan 'yan majalisar dokokin Amurka biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kira da tsige shugaba Donald Trump nan take daga mukaminsa. Yayin da ya rage sauran kwanaki goma sha uku a shugabancinsa bayan da ya buƙaci ɗimbin magoya bayansa da suka fusata da su yi tattaki zuwa ginin majalisa inda suka mamaye ginin abin da ya faru a majalisar dokokin amurka jiya ta waye ne ga amurka da shugaban ƙasa ya zuga a cewar chuck schumer na new york bai kamata wannan shugaban ya ƙara kwana ɗaya a ofis ba shuma wanda ba daɗewa ba zai zama shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ya ce mafi sauri da inganci don fitar da trump daga fadar white house zai kasance ne ga mataimakin shugaban ƙasa mike pence da kuma mafi yawan majalisar ministocin trump su yi amfani da gyara ta 25 ta tsarin mulkin amurka don ayyana cewa ba shi da sukuni kuma ba zai iya ci gaba da mulki ba wasu tsirarin 'yan majalisar ciki har da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi su ma sun yi kira da a cire trump ta hanyar amfani da tanadin kunnen tsarin mulki ko tsige shi a karo na biyu duk da cewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar joe biden na shirin fara aiki a ranar 20 ga watan janairu zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden jiya alhamis ya fito fili ya gabatar da merrick garland wani alkalin kotun ɗaukaka ƙara da 'yan jam'iyyar republican suka yi fatali da batun bashi kujera a kotun koli a shekarar 2016 a matsayin babban lauyan da zai jagoranci ma'aikatar shari'a ƙasar a sabuwar gwamnatinsa garland mai shekaru 68 ya yi shekaru 23 a matsayin alkalin kotun ɗaukaka ƙara a washington amma hankalin ƙasa ya koma kansa lokacin da tsohon shugaban kasa na jam'iyyar democrat barack obama ya gabatar da shi zuwa babbar kotun kasar a shekarar karshe ta shugabancinsa yin aiki a matsayin babban lauyan kasa a wannan mawuyacin lokaci kira ne da aka girmama ni ni kuma na amsa a cewar galan jim kaɗan bayan da biden ya gabatar da naɗin nasa a hukumance ko da yake gabatar da galan a kotun koli da obama ya yi watannin gabannin zaben shugaban kasa na 2016 sanatocin jam'iyyar republican sun kin yin la'akari da shi suna masu cewa shawarar ya kamata ta jira a rantsar da sabon shugaban kasa a shekarar 2017 don al'umma amurka samu damar faɗin albarkacin bakin su amurka ta dakatar da haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayan kwalliyar faransa da jakankunan hannu da sauran kayayyaki na take shiga da su da ramuwar gayya kan harajin ayyukan yanar gizo da washington ta ce zai cutar da kamfanin fasahar amurka yayin da take binciken makamantan haraji a wani waje ofishin wakilan kasuwancin amurka ustr ya faɗa jiya alhamis cewa harajin kashi 25 cikin 100 kan shigo da kayayyakin faransa waɗanda darajarsu ta kai dala biliyan 1.3 a kowace shekara za a dakatar da su har abada. amurka ta sanar da ƙarin harajin a watan yuli bayan da ta gano cewa harajin ayyukan yanar gizo na faransa zai cutar da kamfanonin fasaha kamar google facebook da apple da amazon ofishin wakilan kasuwancin na amurka ya ce dakatar da daukar matakin kan faransa wanda aka tsara zai fara aiki ranar 6 ga watan janairu zai ba ta damar bin kadin martani a bincike goma da ya shafi wasu kasashe ciki har da india italiya da burtaniya da kuma turkiyya. yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. A jiya Alhamis ne dai aka rantsar da shugaban kasar Ghana, Nana Ado Dankwa Akufo, a karo na biyu, a matsayin shugaban kasar na takwas cikin jamhuriya ta hudu. Abokin aikinmu Ridwanullah Abbas ya aiko muna da ƙarin bayani a kan yadda bikin ya gudana. Ban alkalin kasar Enim ne ya rantsar da shugaban kasa na na kwa dankwa akufa adu da mataimakinsa Dr. Mahmud Bawumi ya kamar haka. I, Nana akufu adu. Do Do in the name of the Almighty God swear. So help me. aikin da ya samu halartar tarin shugabannin kasashen duniya ko wakilansu ya samu jinkiri saboda irin takaddamar da aka samu a zauren majalisar dokoki gabanin zaben kakakin majalisar mataimakansa tare kuma da rantsar da mambobin majalisar dokoki da aka zaba saboda kasancewar zababben amfin mazabar asinog da wata kotu ta bai wa takaddar haramci abin da mambobin ndc suka ce fanfau da za su ba da kai buri ya hau ba ga dai abin da wasu mambobin majalisar ke cewa game da takaddamar da aka samu. Kamar da yadda na gaya maka irin abin da ya faru ana ganin su akan talabishin abin ba kyau ana fisgan takaddan zaɓe da akwatin zaɓe wannan abin takaici ne dukanmu ya kamata mu zauna mu yi tafakuri san muna da aikin gyarar demokuraɗiyyar in ji burkina po. shi kuwa ibrahim murtala muhammad yan fintamali central cewa yayi tun da ya shiga majalisar dokoki bai taba ganin irin wannan abin da ya faru ba a ce sojoji rike da makamai su shiga zauren majalisar yana da haɗari abin ba kyau bayan dai rantsar da shugaban ƙasar ya yi jawabi ga taron yana mai yiwa kowa godiya tare da taya sabon kakakin majalisar uh, alban bagben daɗin kai sa'an nan ya yi alkawarin haɗa kai da kakakin su yi aikin haɗin gwiwa su jagoranci sha'anin ƙasar ya ce Wannan ne farko a rayuwar wannan jamhuriyar idda shugaban ƙasa daga jam'iyya ɗaya zai yi aiki a bisa habin inda da al'umma suka aza masa ya yi aiki cikin gaskiya da haɗin kai da kakakin majalisar dokoki daga wata jam'iyyar daban na yi imani dukkanmu biyu za mu samu jagoranci daga dangantarmu don muradin al'ummunmu don tabbatar da mulkin kwarai mu samu ci gaban ƙasarmu duk baki ɗaya mambobin majalisar dokoki na jam'iyyar ndc sun ƙaurace wa bukin rantsar da shugaban ƙasar saboda Da karar da suka kai cewar an yi musu sata a zaɓen shugaban ƙasa. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Har yanzu dai kada dai kumanta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. jiya alhamis shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg ya ce shafukan shugaba donald trump na facebook da instagram za a dakatar da su har zuwa akalla ranar rantsar da sabon shugaba sakamakon tashin hankalin da magoya bayan shugaban suka yi wanda ya barke a majalisar dokokin amurka mun yi imanin cewa hadarin barin shugaban ya ci gaba da amfani da shafin shafinmu a wannan lokacin ya yi yawa matuka a cewar zuckerberg a cikin wata sanarwa a shafinsa na facebook yana mai cewa shafukan za su iya kasancewa a kulle har abada kamfanin twitter ya hana trump yaɗa sakonni a shafinsa ranar laraba na tsawon awanni goma sha biyu saboda sake maimaitawa da saba ka'idoji na dokokin kamfanin na sada zumunta twitter da facebook sun ɗauki matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba na dakatar da shafukan trump na wani ɗan lokaci a ranar laraba yayin da trump ke ci gaba da yaɗa saƙonni masu tayar da hankali tare da yin zarge-zarge na ƙarya cewa an yi maguɗi a zaben da nuna goyon baya ga zababben shugaban ƙasar joe biden wannan shine mataki mafi tsananin tashin hankali da manyan kamfanonin sada zumunta suka ɗauka akan trump kamfanin ƙera jiragen sama boeing zai biya dala biliyan biyu da rabi don daidaita tuhumar da ake yi wa kamfanin na aikata laifin yaudarar masu kula da harkokin jirage game da lafiyar jirgin samansa na 737 max wanda ya haɗari sau biyu jim kaɗan bayan da aka fara amfani da jirgin ma'aikatar shari'ar amurka ta faɗa ji alhamis cewa bowen ya amince da sulhun wanda ya haɗa da kuɗi ga iyalan waɗanda haɗarin ya ritsa da su da kwastomomin jirgin saman da kuma tarar aikata laifi. masu gabatar da kara sun ce ma'aikatan boeing sun ɓoye muhimman bayanai game da jirgin daga hukumar kula da sufurin jiragen sama faa sannan suka rufe ayyukansu shugaban kamfanin boeing david calhoun ya ce sasanta tuhumar shine abin da ya fi dacewa mai matakin da ya dace ya ce hakan zai tunatar da ma'aikatan boeing da su kasance masu nuna gaskiya ga hukumomin da ke kula da ayyukan jiragen sama. gwamnati za ta yi watsi da tuhumar bayan shekaru uku idan har bowen ya bi ka'idojin sasantawar a gaida sarfilu hashim gumel da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia. Daga kasar Ghana sai mu leka Najeriya, inda gwamnatin kasar ta ba da umarni nan take ga hukumar kula da farashin wutar lantarki da ta dakata da ƙarin farashin wuta da ta yi bisa dogaro da batun raguwar darajar kudin kasar da lamarin tattalin arziki. Ministan wutar lantarki injiniya Suleiman Mamman ya ce yanzu za a koma kan teburin shawara da ƙungiyar kwadugo don fito da wasu sabbin hanyoyi. Gana Suru Adamu El Hikaya Dauke da karin bayani. Sanarwa daga mai taimakawa ministan kan hulɗa da jama'a Ado Adamu ta ce yanzu an koma tsarin da ake kai na baya a watan Disambar da ta gabata da ya janye duk wani ƙari kan wasu daga azuzuwa biyar na masu amfani da wutar. Ado Adamu ya kara da cewa janye ƙarin ya biyo bayan ɗabi'a ce ta sauraron kuka da jama'a suka yi. Cece ku ce ne ya yawa akan tsari da hukumar da take kula da harkar wutar lantarki wato na kai to shi kuma minista abu maganganu cece ku ce ya ya yawa akan abun. To a hakan sai ministan ya sa baki yanzu ya ba da umarni cewa ita hukumar na ta kara dan kari bisa wancan doka din ta dakatar da wannan ƙarin din sai an gama tattaunawa da ita kwamiti din ta kawo rahoto ma gwamnatin an da abubuwa kada a kawo matsala a cikin wannan kwamiti aikin kwamiti din da yake gudana. Na ga cikin sanarwar ya nuna a koma tsari da ake na watan Disambar bara. Bisa wannan umarni da shi minista ya bayar kenan babu wani gancin ƙarin koda na kobo ɗaya sai an gama dama kuma ita kwamitin za ta gama aikin ta ne zuwa ƙarshen wannan wata na janairu da muke ciki so in an gama an zo an tattauna an za a fahimci juna gaba ɗaya da ƙungiyar kwadago in za a zauna sai a dubi hanyar da ya kamata a ɗauka gabanin nan wani na hannun damar ministan alhaji idris muhammad madakin jen ya musanta shi da wani kari amma bisa katin sayan kuɗin wuta maimakon ya yi la'akari da yadda wutar ke shanyewa bayan sanya kati a mitar iya kuɗinka iya ka. ba ni da wani dalili da zai sa in ce an yi garin kuɗin wutan lantarki in ma an ƙara to bai riga ya fara aiki ba amma tabbas na sai katin wutan lantarki jiya ban ga ƙari ba bisa ga bincike da na yi a matsayina na mai ba bawa minista shawara babu yadda za a yi in ce an yi karin kudin wutan lantarki sai dai mu jira mu ga abin da zai biyo baya. tsohon mai kula da shige da fice a zamanin kamfen na shugaba buhari injiniya magajin muhammad yaya ya nuna takaicin yawan karin kudin wutar yanzu kuma ana da hutun januwari ana tunanin ba raba ta kyau ba bana za ta kyau sai wufa ta ce kuma an karin kuɗin wuta a wannan gwamnati da muke tunanin gwamnati mai adalci na gwamnatin janar muhammadu buhari abin ya bamu kunya ya ba mu mamaki shugabannin kwadago za su fito kamar da gaske su ce suna faɗa kan abun amma sai ka ji daga ba an shiru a wannan gwamnatin a cikin tenuwa ɗaya a can ƙara kuɗin wuta kashi ɗaya har sau biyar wannan gwamnatin muke tunanin za a samu adalci sai akasin haka muke samu wani alamar yana ba mu tsoro ba mu san inda za mu kai kanmu zuwa ƙarshen wannan shekaran ba. Wutar lantarki na da tasiri ainu wajen rage kuncin tattalin arziki a birane da karkara. Nasiru Adamu Elika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro yanzu kuma ga mu na nasihar wannan ranar mai albarka Juma'atu babbar rana. Allah. takaice shine kira zuwa ga jama'a da kuma gwamnati muna kira ga jama'a a jiri gaba daya da cewa mu tashi tsaye da addu'o'i saboda babu wani abin da zai ke bishe mu face addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Aisha ya ce mana inda aka ce maka ana kokarin gargaɗi a kansa to wannan abin ba ba za a kare wannan abin ba in Allah ya kaddara shi to da aka yadda za a bi a iya kare wannan abin shine addu'a ta haka shi la yuguni hadara min addu'o'i sa'annan kuma mu kira sauran jama'a da yin nafilfilin dare domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ake bukatar zaman lafiya a wurin Allah sai mu tashi a wannan lokacin mai sa'idin nan ko muna kira zuwa ga gwamnati shi kuma ya yi canje-canje mana ya yi musanyen wanda ya sa da cewa yana bukatar su duba matakan tsaro na Najeriya tunda abin takici takicin ya sa a canza wasu a ga su kuma yadda za su yi mu ma sai mu mara bayan su da adda sai zanto komai ya tafi daidai to don haka muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan bayanan da muka yi Allah ya karban mana saidin nan kuma muna rokon gwamnati ya rinka sauraron malamai da kunni na basira kuma ya aiki da wato umarnin su idan ya ga bai swa ba da zance na Allah ba kuma Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya mu ya ba mu zaman lafiya kuma shi ma shugaba Allah ya ba shi basira da kuma karfin imani a wajen taimakawa talakawa hmm. subhana rabbika rabbil izzati amma الصافون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mita talatin da kuma sittin, sai kuma kilo biyar da talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuka so za ku iya sauraron shirye shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye a shafin mu na voahausa.com. Daga nan bari mu je ga shirin mu na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su jama'a masu sauran mu barkamu da kasancewa a cikin shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murar amurka da vision fm kasana suna na abdulrahman kabir jani da zan jagoranci shirin a cikin shirin mun isa garin Durbu ta kushayi da ke karamar hukumar Mani a jihar Katsina kuma muna tare da Malam Shamsu Yusuf wanda shine magajin garin Durbu ta kushayi domin jin suwa suka kafa garin menene garin ya shahara da shi. Wannan gari na Durbu ta kushayi shi asalin shi hada ne suka kafa shi tun lokacin da sarauniya daura ma aka iban ma mijin kanuwata wannan yanki na Katsina domin ita kamar yadda tarihi ya nuna wadda ake ce katsi ita kanuwa ce ga daurama. To daura mai ita ce babba lokacin da suka taso ya zamanto cewa ita daurama tana da haƙuri kuma sannan ita ba ta nuna ita sarauniya ce ko kuma ɗiyar sarki ce ko kuma za ta iya gadon sarauta sai ya zamanto cewa buwaya da kuma izza da nuna mulki ya tabbata ne ga wannan ita kanoi to a wannan lokacin hikima ta manya sai aka ɗaura mata aure da wani babban jarumi wanda aka ce to an iban mai wannan yankin na nan gun daga daura aka ce idan an yi yamma aka ce an iban mai shi daga mashi abin da ya yamma yankin inda yake to lokacin kuma da ya ila yau ta nuna ba ta yarda da wannan iba da aka yi ma mijinta ba A sauransu ta tada hayaniya kai shi ya sanya buwayatar da mulkinta ya zamanto cewa ta kwashi kaso biyu cikin ukun wannan yanki na masarauta ta daura A salsala kenan wadda ita sarki kuma yau ne mijinta wanda cewa duk wanda ya je darba takushe ya san inda katsi take wadda ita katsin wannan kanuwar sarauniya daura mai ita ce wadda aka samu asalin katsina a gurin sunan katsinan ma gaba ki da gaske katsi ba don saboda abin da ya sanya aka samo asalin sunan katsina kamar yadda tarihi ya nuna daga kalmar katsi a wannan lokacin sarki kuma yau idan za ya aiki a je gurin matashi to akwai kuma wata baiwa katsi wadda ita dan saboda kawai tana da sunan mata tai shi ya sanya kuma ita ma din yana ɗanzi da ita ya kuma yadda da ita wannan baiwai To amma idan za a aike wurin matashi sai ya ce ku je wurin katsina ku ce mata kaza ko kuma ku yi mata kaza. daga nan katsina daga nan gun sai ta samu suna to wannan gari mm. zai kai kamar shekara na to idan muka dubi tarihi ga yadda masana suka je suka yi awon kayan da aka tona a wancan lokacin cikin kabarbaran da ke da akwai an yi kiyasi wanda aka ɗauki kayan nan aka kai su Germany wanda an ɗauki kayan darba takwashe an kai su Germany sun gano yawan adadin shekarunsa a cikin ƙasa. Akwai kayayyakin da suke da shekara dubu biyu da kusan biyar. Akwai waɗanda suke da shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗan wani abu. Akwai waɗanda suke da shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai. Duk suna nan gidan tarihi na ƙasa ma'ana museum. waɗanne irin abubuwan tarihi ne ta wannan gari yake da su abubuwan tarihin da wannan gari yake da shi kamar yadda na hidi ma na faɗa ma cewa akwai ita kukar katsi inda cewa nan ne gidan sarauta na darbe ta kushe kafin daga baya a je a yi katsina waɗannan sarakunan kama akwai sarki kuma yau wanda ya yi sarauta ne a alif 713 zuwa 900 da hamsin da uku sannan sai sarki rumbarimba shi kuma ya yi alif dari takwas da hamsin da uku zuwa dari tara da tis'in da uku shi ma sannan sai sarki ba tare shi ma ɗin ya yi mulki a alif tara da da uku zuwa dubu ɗaya ɗaya da da da ɗari talatin uku sannan sai sarki korau na farko kenan hmm. shi ma ɗin ya yi daga alif

amma wannan sarki kuma yau rumba da sarki ba tare-tare su dukansu sun yi shekara 140 a bisa gadon sarauta wannan jerin sarakunan waɗanda suka zama nan gun sannan sai sarki yaki ma'ana sanau wanda shi a tarihi ake mai kirari da cewa sanau jikan tsagarana shi don saboda tsananin tsafi a wannan lokacin na sanau idan ya taho kamar yadda yanzu rana ta raba tsakiya to zai hidda takobi ne ya daidaita daidai setin da rana take ya kai sara a wurin to rana za ta rabu biyu ɗaya ta gusun ɗaya ta arewa duk wanda ke wannan yankin abin da zai gani rana rabin ta ya faɗi arewa rabin ta ya faɗi kudu shi kuma shekara ashirin da biyar saman gadon sarauta na wannan yanki na dirbi ta kushe kuma shine sarki na ƙarshe wanda ya zauna a nan darbi ta kushe daga baya ne sai muhammadu korau ya zo a cikin wannan daulai su kuma a wannan lokacin abinda ke jawo hankali a nan shine suwa kokowa ake yi ana ansa sarauta ba magana kagada ba ne ba a'a kokowa ake yi yanzu wani irin kabilu ke cikin wannan gari wannan gari yanzu haka hausawan suna ciki da saboda dama duk asalin bahaushe ai ba maguci ne. Akwai wani kirari da ake yi wannan gari? Eh, akwai kirarin da ake yi mata. Darba ta kushe garin kuka da faru, garin katsa da ba tare tare, garin kabarbaran kasar Hausa, garin sarakuna. ne wannan gari na Durba ta kushayi ya shahara da shi? Durba ta kushayi kam hakika mutane sun shahara ta bangaren kasuwanci bakin iya gwargwado da fatauci wanda aka gada. Don saboda haka mutanen mu mafi akasari fatake ne kamar yadda dama can gun bahaushe shi dama ya yarda da fatauci. To mutanen mu suna nan su riƙe akwai makeran akwai masakan duka duk akwai su a Durba ta kushayi. Yanzu wani irin abu ne yake ci ma wannan gari tuwa kwarya wanda za ku so mahukunta su su da wanda kuma mataki. To abu dai na farko wanda yake cima wannan gari tuwo a kwarya kai ba ma wannan gari ba duk wani baka tsini da zai zo ta kushe ya dube ta wannan abin zai cime tuwo a kwarya ba ma buga magana garin ta kushe ba. Na farko ke gari ne garin tarihi wanda duk duniya ta yadda da magana tarihin darbu ta kushe tarihi ne wanda babu gara babu zago ga kaburburan nan nangun na sarakunan nan waɗanda suka yi mulki a darɓa ta kushe ga kayansa an tono an kai ƙasashen da suka ci gaba wajen maganar bincike an yi bincike an gano gaskiya wannan abu to ka ga garin dirba ta kushe tarihin shi tarihi ne miƙaƙe gwamnati da bata ɗauki wannan gari na dirba ta kushe ba ta inganta tarihin shi ba ta zo ta gina shi ba wanda ni na tabbatar da cewa idan ka yi la'akari da wuraren tarihi waɗanda aka gina waɗanda ko kaɗan ba su kai dirba ta kushe wurin tarihi ba amma an gina su an ƙawata su an inganta su to masu sauraro a nan za mu daga ma shirin aya. A madadin wanda aka ji mu da shi Shamsu Yusuf Galadima daga gidan rediyon murya Amurka Abdurrahman Kabir Jani ke sallama da ku. Masu sauraro da haka muka kawo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. jiya alhamis manyan 'yan majalisar dokokin amurka biyu na jam'iyyar democrat sun yi kira da tsige shugaba donald trump nan take daga mukamansa yayin da ya rage sauran kwanaki goma sha uku a shugabancinsa bayan da ya buƙaci ɗimbin magoya bayansa da suka fusata da su yi tattaki zuwa ginin majalisa inda suka mamaye ginin. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya fito fili ya gabatar da Merrick Garland wani alkalin kotun ɗaukaka ƙara da 'yan jam'iyyar Republican suka yi fatali da batun bashi kujera a kotun ƙori a shekarar 2016 a matsayin babban lauyan da zai jagoranci ma'aikatar shari'a ƙasar a sabuwar gwamnatinsa. amurka ta dakatar da haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayan kwalliyar faransa da jakankunan hannu da sauran kayayyaki da take shiga da su da ramo gayya kan harajin ayyukan yanar gizo da washington ta ce zai cutar da kamfanin fasahar amurka yayin da take binciken makamantan haraji a wani waje ji alhamis shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg ya ce shafukan shugaba donald trump na facebook da instagram za a dakatar da su har zuwa akalla ranar rantsar da sabon shugaba sakamakon tashin hankalin da magoya bayan shugaban suka yi wanda ya barke a majalisar dokokin amurka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan subihin taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa an jima kaɗan cikin shirin mu na hantsi wanda zai zo muku daga ofishinmu da ke birnin tarayya abuja za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Sarfilu Hashim Gumel sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. da fatar kowaye garin lafiya. Mu kuma Allah ya ba mu ikon ganin garin namu ya waye. Bis salam.